Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fata an tashi lafiya da asibakin yau lahadi ɗaya ga watan Oktoba ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. A wani zama na ba sabon ba na ƙarshen mako majalisar dattawan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kashe kuɗi da daren jiya Asabar inda ta tura ma shugaba Joe Biden don ya rattaba hannu a kai. Wanda hakan ya kawar da batun tsaida harkokin gwamnati yayin da wa'adin ke gab da cika. ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 88 aka sintara zai sa a samu kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 17 ga watan Nuwamba. Ya kunshi kuɗin samar da tallafi na dala biliyan 16 wanda Biden ya nema, amma bai kunshi kuɗin tallafin da za a bai wa Ukraine ba. Mun kauce ma tsaye da harkokin gwamnati a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani bayani bayan ƙuri'ar ya ƙara da cewa haɗin kan jam'iyyu wanda aka san majalisar dattawa da shi ya sake faruwa kuma amurkawa za su samu su sarara da a ce ƙudurin bai samu amincewar majalisar dattawa da ta wakilai kuma shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai zuwa tsakar daren jiya asabar ba da an rufe harkokin gwamnatin tarayyar amurka shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jagoranci zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kere-keren kare cikin gida jiya asabar da zumar kirkiro bangaren kere-keren tsaron cikin gida ta wajen haɗa hannu da masana'antun yammacin duniya saboda ukraine ta iya kera makamanta da kanta kamfanonin kera makamai daga ƙasashe sama da talatin ne suka hallara inda suka tattauna kan yadda za a taimaka ma ukraine ta iya kerawa tare kuma da gyara makamai a cikin gida duk kuwa da har haren da rasha ke ta kai mata babu kakkautawa A jawabin da yakan yi ta kafar bidiyo da dare, Zelensky ya kira zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kere-keren makaman abin da aka yi cikin matukar nasara. Jama'iyyar Progressive Slovakia PS mai ra'ayin sassauci ce ke kan gaba a zaben majalisar dokokin kasar ta Slovakia jiya Asabar bisa ga ƙuri'ar jin ra'ayi da aka fara haɗawa na waɗanda suka kaɗa ƙuri'a wanda hakan zuwa yanzu ya taka burki ma yunkurin tsohon firaminista mai tsananin ra'ayin gaba dai robert fico na sake mai da jama'iyyarsa bisa gadon mulki bayan da ya alkawarin kawo ƙarshen tura tallafin soji ma ukraine mai makwabtaka da su an ga alamar jama'iyyar ps za ta samu kashi 23 da rabi cikin ɗari na ƙuri'un a yayin da jama'iyyar simiya ssd ta su fiko wanda ya yi firaminista har sau uku za ta samu kashi 21.9 a ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ɗin wadda cibiyar focus agency ta tattara kamar yadda kafar talabijin ta tv markiza ta nuna a ƙasar mai jimlar mutane miliyan biyar da rabi to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Mabiya addinin Sikh mazauna ƙasar Canada sun yaba ma Firaminista Justin Trudeau saboda goyon bayan da ya nuna musu kan fargabar da suke da ita da kuma yin cas ma indiya ba tare da fargabar matakin da indiyar za ta ɗauka ba da aka ce na da nasaba da kashe wani jagoran 'yan tawayen sikh gwamnatin indiya dai na daukar hardip singh niger wanda ke da takardar zama dan canada wanda aka kashe a watan yuni a lardin british columbia da ke canada a matsayin dan ta'adda saboda fafutukar da yake yi ta kafa 'yantacciyar ƙasar khalistan inda dai ta ce sam ba ta da hannu a kashe Nijar da aka yi a wani wurin faka motoci na wata masujjadar Sikh da ke surai British Columbia. To amma mabiya addinin Sikh a Canada ba su gamsu ba, kuma tsirarinsu da ke fafutukar kafa halistan na cikin fargaba. rundunar sojin ruwan senegal ta ce ta bankaɗo wasu kwale-kwalen katako biyu dauke da bakin haure 272 ranar juma'a a nisar kilomita 100 daga dakar babban birnin kasar cikin fasinjojin har da yara bakwai da mata sha shida waɗanda aka mayar da su a wani sansanin sojin ruwa da ke birnin na dakar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasuwa a Assalamu alaikum masu sauraron mu. Muna muku barka da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa kai miki dole na wannan mako. Wanda ni Idris Abdullah Bako zan gabatar. Shirinmu na yau zai mai da hankali ne kan kasuwancin soboro wanda ke samun karbuwa a nan birnin accra ana gudanar da wannan kasuwanci ne a kasuwar ƙasa da ƙasa da ke nima birnin accra kuma ana shigowa da soborodin ne daga ƙasar najeriya da burkina faso a hali yanzu muna tare da ɗaya daga cikin dilolin da suke shigowa da soban daga Najeriya. Sunana Mustapha Ahmad mai sai da sobaro da a Ghana Accra kasuwan Nima. Ya kuke shigo da sobo daga ina ake shigowa da shi wani gari a Najeriya? Muna shigo da soba daga Najeriya Kano daga garin Kano. Banda Kano ba inda ake sai da sobo? Gaskiya dai Kano nan ne majoritin inda ake yin harkar sobo. Sobon iri nawa ne? soba da yana nan hawa uku ne akwai fulawa akwai katkat akwai foda to wanne ya fi kyau gaskiya duka yana da kyau dan daga abu ɗaya ne yake zuwa kamar ya zama abu hmm. daga fulawa yake zama katkat sannan ya zama foda ku ne kuke sarrafa shi ya zama haka a kayan daki-daki kamfani su suke siyan fulawa daga fulawan kuma mu 'yan kasuwa idan sun cire wanda suke supplying su fitar da shi kasashe na turai mu kuma sai mu sai katkat daga gurinsu sannan mu sai foda noman sa ake sannan a sarrafa shi ya yi haka kudi mafi dai karfi hmm. dilolin soɓo hmm. da wanda suke sarrafa shi a kano ne amma yana nan a garuruwa daban-daban yawa yana nan a garuruwa daban-daban amma dilolin soɓo a kanan ma suna nan unguwa daban-daban ne ba wai unguwa ɗaya bace ba shi yasa wani iri kuke kawowa nan ga yana da duka irin su muna kawo fulawa muna kawo katkata muna kawo koda to wanne bi aka fi siya nan gana gaskiya dai wanda aka fi siya katkata shine wanda aka fi siya shine ake ce mai tsaki dukan su ana jikawa a sha kamar yadda ake shan su dukan su ana jikawa a sha ko za zan san farashin kowanne a ciki mu ai kamar harka ce ta dealership harkar dealership kuwa wanda muke siyarwa da kayan su kuma su ne suke auna shi kamar su suna kiransa oloka mu kuma muna kiransa kwano yawa yana nan su olofansu kamar kwanan nigeria su suke iya zuwa kamar wanda yake son rabin buhu da wanda yake son kwano ɗaya da wanda yake son kwano biyu amma mu kamar muna kashi buhu buhu ne kwantiti kuma mai yawa in kuka kawo nan sai a nan a siya yan kasuwa su siya sai su kuma su je su rarraba suna saida shi kwano kwano yawa su ne su kansu a cikin su akwai diloli wanda in mun kawo kamar suna iya siyan kayan namu ma gaba daya akwai kuma wanda suke iya siyan ƙasa kamar masu ƙaramin karfi kenan suna iya siyan irin buhu goma buhu biyar wata ma buhu ɗaya ne ta haka suke siya. To ya kasuwanci yake tafiya nan gana? Kasuwanci sai dai mi wa Allah godiya. amma dai a wannan weza gaskiya yanayin soban namu a wannan lokacin bai da kasuwa sosai saboda yanayin sanyi amma irin weza zafi a wannan ne lokacin kasuwa soba take da daraja sosai ake dan samun yanda ake so misali kamar yanzu tun da kai dila ne na zo zan sai buhu daya kan nawa zan shi zan baka shi kan 12 miliyan da 12.5 har zuwa tatin cd 1225 zuwa cd 1300 baya yin kasa da haka baya yin kasa da haka eh. duka ko dai wanne ciki kala uku wanne fi tsada farko katkar shi ya fi tsada shi a kan nawa shi ne muke sai da shi cd 1300 zuwa 1250 to sai wanne kuma sai kuma foda shi ma dai mukan iya sai da shi the same irin wannan farashin mm. amma ya danganta da lokacin idan ana bukatarsa mm. amma idan ba a bukatarsa sosai gaskiya farashinsa kamar bai wuce mm. kamar 10 miliyan zuwa kamar cd dubu daya da dari daya sai na uku shi kuma foda a wannan shi ne fulawa shi gaskiya a wannan lokacin ma kamar shekarar nan gaba daya ma ba mu kawo shi ba eh. saboda su ma nan suna noma wani nasu ana ce mai shi ma dai fulawa daga burkina suke kawo shi shi wannan daga burkina ke kawo eh. akwai shi a kwano a muna da shi a nigeria eh. namu ma da yafi nasu yawa ma wasu lokacin sukan ce nasu mm. yana da wani abu da namu bai da shi shi yasa in ba bukata suka yi mu kawo shi wannan fulawan ba ma kawo shi kalubale ba kalubale dai ana fuskantar sa eh. dan shi dan kasuwa dama dole ne sai ya ci karo da kalubale misali yau na misalin kalubale da kake fuskanta daya ko biyu haka shine ka zo ka ba da kaya kayan ka gurin da kake ganin ba za ka samu damuwa ba sai kuma ka iya samun akasin haka na kuɗi na kuɗi kenan ba sa biyan kuɗi da wuri wasu lokutan ana biya amma wasu lokutan gaskiya ana dan wahal da mu kwastomomi ana gajiya gaskiya to tun daga kano lokacin daukowa kaya zuwa nan ba kwa fuskantar kalubale a hanya wannan dai ba a cika fuskanta ba amma da yake da akwai waɗanda su ne suke kawo mana kayan dilolin abin za a iya yin magana da su saboda duk wani kalubale mu a matsayin mu kamar masu kaya su suke suka san challenges wahalan da sa hanya kamar direbobi kenan ko ah, ba direbobi ba da akwai wanda suka mallaki mota yauwa direbobi su ne masu aiki a karkashin su sunana alhaji mustapha rabi'u jega ni ne shugaban masu kawo kaya daga najeriya zuwa nan inda kake da kaya najeriya kano ne sokoto ne jega ne gombe ne adamawa ne duka ko ina ne inda cikin najeriya ne muna kawo shi nan akara nima ni ne shugabansu yanzu masu sana'ar shogoro eh. idan sun dauko daga najeriya kuna samun matsala hanya daga kano ah, ba mu samun matsala daga kano ba kuwa ba da duki da yake ba mu shiga Nijar muna da boda tsakanin mu da benin ta tsamiya muna biyo wannan mu shigo benin mu yi duti sai bodar togo daga bodar togo kuma za mu sake yin duti kuma sai bodar ghana in sun zo bodar ghana shi ma za mu yi duti na cikin ghana za mu sauke za mu yi duti idan ka zo a kara babban birnin su sai mu sauke nan kasuwar nema ya yanayin dutin yake da tsada ko dai daidai yadda kuka tsammani gaskiya ba yadda muke tsammani ba akwai challenge gaskiya saboda kaga sefa ne muke biya cikin togo da benin kuɗin na dan zuwa sama gashi sai nan yanzu canji ya tashi idan mun zo ma bodar gane su ma suna buga kan dola yadda ya kama nan shi za su yi mana aiki ba ruwan sidi sannan sidin nan mu biya duk yadda ya kama sai mu shigo hannun kayan abinci ne akwai kasan da ma bai yarda ka wuce da shi ba da farko farko nan benin sun kama yi muna ba su bari mu wuce mu ratsa kasar su kawai mu wuce transit ne muke amma ba su suka bari amma daga baya dai ya gane cewa kayan nan ba kasan su ake tsayawa da shi ba ya bari muka wuce ba shi ka ba so mu kawai ba muna ɗau yanzu yau yau na ɗauko wake daga gombe lodi mota daga gombe muna kawo wake muna kawo maiwa muna kawo tonka mai barkono suke cewa barkono yanzu ba haka ga mota da na ya shigo yanzu magana da muke da kai ina da mota tsaye ne ya ɗauko soko da wake da maiwa. kuna diloli ne yanzu kana sayar da buhu daya. Eh muna ba yan sari ne muna ba masu kasuwar matan da ke cikin kasuwa in muka ba su sati ɗaya sati biyu suka sayar sai su ba mu kuɗin da ke nan. Yanzu ina rumfar ɗaya daga cikin matan kasuwa da ke saran soboro don kuma suke sayarwa kwano-kwano ko uluka-uluka kamar yadda ake faɗa a nan Ghana. Jazulai. Ajiye zulai eh. ga sobo na ga sobo kamar iri iri guda uku eh. ko hudu ne na ga haka ne uku ne uku ne da wanne da wanne kuke akwai eh, muna da kaci muna da flower muna da powder mm. ga ga wani kaman tuka ne kaman gari haka. Eh shi foda kenan. nan. shi an nika haka an nika shi yayi. yi ka nika ko haka yake zuwa? A ah, haka yake zuwa. Ana kawo mana ne. Haka ne. shi wanda aka nikan yana kai nawa kamar kwano kuke sai da shi ko oloka oloka kenan abu muna abuwa ke ka muna amma muna sai da oloka ko za ku sai da oloka eh oloka 35 cedi 35 cedi eh cedi 35 eh ko shi dayan fa shi katin kuma haka shi ma haka eh amma flower da shi dai yana kasa kadan shi dai kenan nan nan shi nan ga muna ba da 30 cedi 30 cedi eh wato cedi 30 ke eh ya ci nikin canji ke tafiya yana ana sai sosai ko dai sai dai ana sai don yanzu mutane da yawa sun fi gane masobo hmm. fiye da drink normal drink da ake shan don sobo suna batun shi yana da kyau sosai mutum inda ka ci abincin ka samu sobo ya fi normal drink isa ya bar kowa dai na amfani da shi yanzu shi yasa cikin ukun nan wanne ya fi wanne aka fi siya katin eh, shi katika eh, wanda aka yi saboda wai wannan yana auki in sun dafa shi sun fi ganshi yana tik za sun fi son wannan da fulawan nan kuma normally yan turai su ma wanda suke son kenan ake tafiya ana siya daga najeriya turai eh ana siya a kai da shi yanzu wani kalubale kuke fuskanta a matsayin ki da yake siya challenge ba wani challenge karon gade da ya zo da ya zo ya yi kyau eh ba wani matsala kan amma akwai lokaci da zai kai ba ku samu eh akwai lokaci kamar mun shiga rana kai zuwa kayan muna cikin wadan sanyi sanyi a kalisa ya bar wanda nake nufi akwai yanayi da zai zo ya zama na babu shi sam kuna nema ba ku samu ba ya zama na ba kawo shi daga najeriya ba ko daga inda ake kawowa eh ai season ne ai shekara ai season ne eh. season ne akwai season da yake zuwa okay kamar wani season kenan eh ya yanzu aka sabo ya fito eh. yasa yanzu aka ga bai fito wasu su ajiya ne su eh. ke cikin shago sai suna ciro yasa an wanne ya kare in sabo ya shekara ya kai sabo ya zo to wannan shi ya bugu amma sabon bai zo da yawa ba to shi mu yi biyan shi a ce babu babu ya yi shauti haka ne muke ce To masu sauraron mu ya kaci abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yau. Sai ku kasance da muryar Amurka a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin kasuwa kai wiki. Ni ne naku Idris Abdullah babu na gabatar da shirin. Shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana pastor sahir abdu eglise assembly da ce a nan ya zandar so nasiha ta ta wannan ne safiya ta mai da hankali akan haɗin kai haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shi ne abin da zai iya kawo zaman lafiya cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'umma da ta fara yawaita sai su kai shawara suka ce bari mu zo mu tattaro wuri ɗaya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah sai aya ta ce da ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma abinda suke ƙoƙarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu ta haka aka dagula harsunansu kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa ta haka sai suka watse su alama ce mai cewa da a ce suna fahimtar junansu za su tafi haƙarshe sai sun cimma guri nasu so kiran da nake ga al'ummar mu ta niger shine mu kasance da irin wannan ɗanyantuwa da tunani ɗaya da harshe ɗaya ta ka za mu iya mu cimma manufa ta ka kuma za mu iya mu zauna lafiya ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta niger ka ba mu tuwa ka ba mu haɗin kai ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zub da jini halma da rasa rayuka a cikin ƙasanmu na gode maka domin za ka aikata fiye da abin da na roƙe ka cikin sunan isa almasiyu na addu'a amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hakika bangaren lafiya a Najeriya na fuskantar kalubale da dama, kama daga karancin likitoci sakamakon ficewar kwararrun likitocin kasar zuwa kasashen ƙetare don samun albashi mai kyau ko ta gomashi, karancin asibitoci da ma rashi ko kuma karancin kayan aiki da sauransu. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji daga bakin ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alfati inda ya bayyana cewa duk da cewa akwai likitoci da sauran jami'an lafiya sama da dubu ɗari hudu amma akwai buƙatar ƙari. Ya kuma ce ɓangaren lafiya sai ya samu haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki domin ya gyaru. Ya kuma yi alkawarin yin aiki don kawo sauyi a ɓangaren. A hirarsu da abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Harkar lafiya harka ne wanda ya shafi kowa da kowa shi ya shafi yara mata maza manya dattijai da kuma al'umma gabaki ɗayanta idan babu lafiya to ko babu zama lafiya kuma shi harkar lafiya shine sila na arziki don in ba lafiya ba za ka je gona ba ba za ka je aiki ba ba za ka je karatu ba hakika harkar lafiya a najeriya akwai matsaloli da suka addabe ta wanda shi yasa shi shugaban kasa sanin amfanin lafiya a cikin gina ƙasa ya gayyace mu ce mu shiga cikin kwamitin shi mu ƙoƙarin bunƙasa harkar lafiya yadda al'ummar najeriya za ta amfana da abubuwan da gwamnatin shi take yi ta gyara hanyoyi na samun kulawa da lafiyarsu kamar hanyoyi na magani da asibiti na shaka tafi da kuma asibitoci wanda suke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ma da kuma gwamnati suke karkashin gwamnatin tarayya da su rigakafi na yara daga annoba da suke damun al'umma da cututtuka wanda za a iya magance su kamar su malaria da suke damun yara da kula da mata masu juna biyu da masu cututtuka irin su diabetes hypertension da sauransu to wa'annan dalilan ne yasa shugaban kasa ya ce mu zo mu canja yanayin tafiyar da harkar lafiya a ƙasar don a bunƙasa ta domin al'ummar najeriya ta samu sauƙi kuma abin da muka yi kenan shi muka fara kuma insha Allah za mu yi nasara akan idda wannan manufa amma sai in mun yi tare da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi domin shugaban ƙasa shi kaɗai ko gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya gyara lafiyar najeriya da kanta kaɗai ba dole sai gwamnatocin jihohi sun haɗa gwiwa da mu da kuma ƙananan hukumomi da shugabanni na al'umma iyayen ƙasa su fahimci cewa to lalle lalle haɗa kai domin a gyara lafiyan al'ummar najeriya da muhimmanci. ta ce akwai kamar ma'aikatar lafiya kusan dubu ɗari hudu a Najeriya. In mutum ya ji zai ɗauka cewa watakila ma Najeriya ma ba ta buƙatar wasu likitoci shi ya lamarin yake ne. So ma'aikatan lafiya kala-kala ne. Akwai likitoci ƙwararru wanda su kaɗan ne daga ciki akwai wanda suke da sani na kan magani watan pharmacist kenan su ma kaɗan ne daga ciki akwai dubbai na waɗanda su angozomami ne da nurses su ma su ma ma'aikatan lafiya ne akwai ma'aikatan lafiya na community watan community health workers community health extension workers wanda sun kai su kansu kusan dubu tamanin su kaɗai banda kuma wasu wanda suke taimakawa aikin lafiya asibitoci daban-daban na ƙasar nan su ne yin haɗa su jimla za su kai mutum dubu dari hudu ko ma fiye to amma in an ga yawan al'ummar najeriya kusan mutum miliyan dari biyu da ashirin wa'annan ma'aikatan lafiya ba su isa ba musamman wanda suke kwararru akwai bukatan wasu a kara su a kara bunƙasa ilmantar da su ta makarantu yadda za mu samu Kwararru su yi aiki a fannin lafiya a mu ba kawai likitoci ba hadda wasu sassa na aikin lafiya ya zama cewa akwai ingantun mutane maza da mata nan ne harkar lafiyar najeriya ta bunƙasa to abin da muke kudure shine mu ga cewa an gyara wannan tsari ya zama cewa ma'aikatan lafiya sun samu dama sannan kuma sun yi aikin da ya kamata suka koya da suke so su yi kuma ba wanda zai shiga aikin lafiya ma'aikacin lafiya wanda baya so ya taimaki al'umma saboda haka wa'annan wanda suke aiki a najeriya a duk lunguna-lunguna na kasar nan muna alfahari da abin da suke da kokarin su duk da wahalhalu da ake ciki mun san cewa wani wurin ba sauki a ciki amma duk da haka suna jajirce suna yi to gwamnati tana murna da abin da suke yi kuma Allah ma zai saka musu da alheri domin abubuwan da suke wa al'umma. Eh, akwai wata matsala da in mutum ya yi rashin lafiya inda yana da hali to zai nemi dalolin nan ko ina a duniya sai ya shiga domin ya samu lafiya daga masu zuwa london na san yanzu akwai wasu ma masu son zuwa indiya masar shin akwai hanyar da za a bi a rage irin wannan ya zama mutane za su iya samun magani daga cikin gida in allah da za mu bunƙasa shugabanci na asibitoci da suke rubashin gwamnatin tarayya kuma tare da aiki da jihohi su ma su bunƙasa harkokin asibitocinsu da kuma wanda suke zaman kansu private sector su ma a kawo su su gina waɗannan asibitoci wanda suke da inganci kamar da ake sama wasu wurare muna da niyya in allah ya yarda ya zama ta gwamnati ta ƙara bunƙasa asibitoci manya-manyan asibitocinmu a ƙasar nan ya zama cewa akwai ƙwararru da suke shugabantar su da kuma suke aiki a cikinsu da kuma akwai kayan aikin da kuma dama na yin amfani da kayan aikin don a biya wa mutane bukatunsu akwai tsari na health insurance da aka sa wanda za a ƙara bunƙasa shi domin al'umma ta samu rangume wajen biyan a asibiti musamman waɗanda ba su da hannu da shuni wanda suke da mabukata kusan akwai vulnerable groups fund wanda zai ɗauki kusan mutum dubu hamsin kowane jiha a taimaka musu da tallafi na kulawa da kuɗin biyan magunguna da abubuwa na asibitoci domin su samu sauki to duk wannan tsare-tsaren yanzu shi muke yi nan ba da jiwa ba in allah ya so ya al'umma za ta fara ganin tasirin wannan abubuwan duk da abun da yawa amma in aka yi ɗanyi haƙuri na ba, ba jiwawa ba za a ga amfanin waɗannan tsare-tsare da ake cikin yi a yanzu. kace sai mutum bayan ya fita wajen sai je ya samu ma watakila likitocin ma aiyan 'yan najeriya ne ma a can din ma suke aiki to yin haka ne waɗannan mutane za a gayyace su su dawo ne ko za a sake sa wasu nan su kware su zama irin masu fita waje dole a yi biyu dole a ƙara gina wasu daga cikin da suke makaranta matasanmu su samu ilimi mai inganci don su yi shiga fannin lafiya sannan kuma idan aka gyara asibitoci da kayan aiki waɗanda suke wajen ma ai za su kokari su dawo gida tunda bayan da fi gida na je kasashe daban-daban amma da dama ya zo a zo a yi aiki a gina ƙasa ana dawo to waɗanda suke can ɗin ma yanayi ne in ya canja in Allah ya soya da su za su dawo amma duk da dawowar nasu dole ko bunƙasa wanda suke gidan su ma su samu irin daman da gina su akan aikin da kuma daman aikin idan sun zo asibitocinmu a ƙasar nan. magunguna da ake shigo da su waje kusan kace fiye da kusan kashi casa'in cikin ɗari na magunguna daga waje ake shigo da su amma in allah da za a fara yin magungunan nan da yawa daga cikin gida yi mana ƙarin haske to kasan allah ya barkace da al'umma da damammaki da yawa amma ba mu amfani da wani damammakin da kyau ba kamar misali magani da ake sha yawanci Magungun da ake shigo da su ƙasar daga wasu ƙasashen duniya aika wasu wanda su kasashen nan fa ba su yi da komai ba to a wannan tsari shi ne shugaban ƙasa da mu muka ce to ya kamata najeriya ma ta fara yin nata magunguna masu inganci wanda za su kai matsayi da ake samu a ko'ina a duniya yanda za su kiyaye lafiyan al'ummanmu yadda kowace ƙasa take yin eh, wasu wasu cikin magungunanta domin amfaninta to mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'ummarmu ba banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma dole a bincike su a ga amfanin da za su iya yi a irin tsari nasu tunda ko kasashen turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai na tsarin eh, kimiyya da fasaha a san ingancin su a san ya za a amfani da su to waɗannan tsare-tsaren su za su kara haɓaka harkan sarrafa magunguna sannan kuma za su kawo yanayin samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu da kuma arzikin ma da zai zauna a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan. Kai matsalar nan ta yawan yajin aikin jami'an lafiya zai wuya a yi shekara baka ji sun tafi yajin aiki ba. Wace dabara za ka yi ka sa su zauna su ci gaba da aikin na aji shiru komai na tafiya daidai. To a ko ina kaga ana samun zazzabi to ka bincika za ga akwai rashin adalci. to rashin adalci shine sila na zazzabi a yawancin kasashe ko a yawancin sassa-sassa abin da muka fahimta shine cewa a cikin dan shekaru nan akwai alkawura da aka yi wanda ba kafa su akan abin da za su yiwu ba bangarori biyun da gwamnati da masu ma'aikatan lafiya ba su tsaya sun tantance sun yadda akan abu mai yiwuwa ba Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar jagoran shirin ke cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.